masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri namu na mu tattauna kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri na Aliyu Muhammad kuma ni nake gabatar da wannan shiri a kowane lokaci to yau a wannan rana ta Litinin 12 ga watan 6 shekara ta 2023 muna tare da Abdulrazak Ebola Ebola Doki shahararren dan dambe wanda ya buga dambe a bangaren kudu wanda a yanzu haka duniya tana ganin ya bar harkar dambe to masu kallo duniya tana cewa abdurrazak ebola ya bar dambe wasu na cewa zai da dambe wasu suna cewa ba zai da dambe ba to da mu tare da abdurrazak ebola yau za ku cikakken bayani daga bakinsa zai dawo dambe ci gaba da buga bangaren kudu ko kuma ba zai dawo dambe ba ya bar bangaren kudu gaba ɗaya kenan ya bar bangaren dambe ma gaba ɗaya kenan abdurrazak ebola muna tare da kai eh me zaka ce eh to a farko na sa sunan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala sunana abdulrazak ahmad a bangaren wasan dama kuma ana ce min igola E eh to gaskiya ni da kaina na faɗa cewa na bar harkan dambe ko ba haka ba kuma ni da kaina baranci na dawo harkan dambe ba gaskiya ko ba haka ba eh to kuma akwai abubuwa da suke faruwa wayanda wasu sun sani wasu ba su sani ba sakamakon kaya ko yanzu da bar dambe ina shigowa cikin yan dambe haka wani zubin ina kai musu ziyara a gaisa sai in ga su manyan da suke jagorantar na ƙasan da su ba abin da suke yi in ba zalunci ba babu mulki ba jagoranta a cikin tafiyan bangaren mara na babu jagoranta me jagoranta yaro in yayin babban laifi a kira shi a nuna mai cewa eh kai kuskure wane yana gaba da kai ka ba shi hakuri don in ka kara kuma za mu taɓa lafiyanka in aka zane shi ba laifi bane to yanzu wai babba ne ma za ka ga yana ce ma yaro wai ya taka su dambe eh in yaro ya zo dole ba in kuna manya dole sai yara su zo cikin ku eh yara za su zo su je ku ringa nuna ba san su eh ku ringa angwaman su ku ringa dukan su ku ringa musu abin da ba shi bane in ku ga su dan abu ku kwace kaga dole ra'ayin yara yan dambe ya ringa juyawa wani ya ce ya koma kudu ya koma arewa ko gurmada to wallahi duk ba laifin yaran bane saboda na zo nan Kano na ga autan kugiya ma shi da kwalaba hagu mai maciji ana faɗa saiwa a gaban shi ake yi ashe shi saiwa cewa ma yayi in bagon in bai maciji bai ci uwar autan kugiya ba shi zai ci uwar kwalawa hmm. ina bacci sai tasowa ne yaron ana ta dukan shi ya haƙura ya ga ya kasa haƙura yaron ya sa kari suka yi da bagon sanan ya maciji kowa ya fasa ma kowa ba shi kaga girma ya zube ba jagoranta yanzu gaba ɗaya a ɓangaren hmm. misali doki ana ganin barinka kudu ko in ce barinka dambe ma gaba ɗaya tun daga dokus na kabar dambe kudu ta gurgunci wasu suna ganin ya kamata a ce ka da dambe akwai wani ra'ayin ka ne ko kuma akwai wani planning wanda kake da shi na dawowa dambe ko kuma akwai wani abu da kake so sai kudu taimaka kafin ma mu je ga wannan wani laifin ne aka maka maka bar batu kunna gaskiya laifin da aka yi min an min laifi kaɗan kuma ba a yi mun laifi ba menene dama ni lokacin da tun da ina so in bar tun wajen shekara wajen uku kafin in ce na bari sai in nauyi gaba na gaskiya yayin ga babu wani wanda zai iya mai gurbi na kuma yanzu ina neman shekara biyu da barin dambe kuma har yanzu ba wanda ya replace ina wani abu ma annabi ganin dambe na kalla tun da na bar dambe shekara biyu ina ganin bai wuce zuwa gidan dambe na so goma ba ba na zuwa wurin harkan dambe ma ba na kallo a youtube kan raina ya ɓaci yawwa kuma ba na barin dambe a waya na tsakani da Allah akwai matsala da ke faruwa daga bangaren wasu iyayen gidan namu wani kuma matsalar da ke faruwa daga kungiyoyi wani kuma matsalar da ke faruwa daga mu kanmu yan damban ne me ne yasa ce mu kanmu yan damban babu haɗin kai babu biyayya eh ba jagoranta a ci. ni dai na gode ma Allah lokacin da nake harkan duk wanda yake ƙasa da ni yake bi na to insha Allah in na gaya mai zai ji kuma in na sa yayi zai yi yawwa to yanzu abin da yake faruwa su kuma 'yan damban namu da yake sa wasu daga ciki su koma arewa kaji abin da na gaya ma abin da suke yi musu dole yaro zai jira ra'ayin shi ya canza ko wani abu yaro ya zo ya ce gaskiya shi bari ya canza ra'ayi ya koma wani bangaren kuma eh gaskiya tsakani da Allah iyayen gidan mu su ma suna kokari akan mu sosai maybe 100% massive 1 million percent the capricious where they kafi na the real Madrid no be jazz ko ba haka ba suna ja suna mana iya bakin kokarin su amma yanzu damba ta lalace me yasa an ce ba ta lalace ya ka je wai gari za ka yi dambe eh za a dauke ka a matsayin mai lokaci za a kwantara da kai wai sai a ce ba za a yi magana da kai ba da iyayen gidanka da uban gidanka za a yi Eh? ubangidanka kamar ya bangaren dambe ubangidanka kuma a bangaren wanda bai damba ba a bangaren wanda bai yi damba ba masu masoyan mu da masu ba mu kuɗi eh. wanda kuma suke gaya mana mu ji eh. yawwa kai ne zaka je kai damba ba amma za ce kuma da mai gidanka za a yi contract eh ka kuma an yi contract kai eh kuma kai za a daka kuma ka ga ba za ka je kai tsaye ba dole kana bukatan a ba kuɗin nan a ba kuɗin nan za ka je malamai ka tsuguna ka yi roƙon Allah eh in za ka bar gida iyaye ka faranta musu rai wannan kadai faranta ran ma iyayen karan da za ka yi insha Allah za ka cimma nasara to kaga ko ta wannan bangare ma gaskiya an dan samu an dan samu nan tsakani da Allah bangaren dambe iyayen gidanmu kuna son mu mun san kuna son mu kuma kuna mana abin da ma iyayenmu da suka haife mu ba sa mana wani abin da kuke yi mana ko ba haka ba ba mu sani ba za ku tashi da kuɗin ku je ku nemo mana magani ku kawo mana ku kawo mana wannan ku mu yi amfani da shi kaza kaza kaza ne tsarin jiki in banda irin wayannan abubuwan da kuke taimaka mana ma ba za mu kawo ga haka ba iya wannan da kuka mana ma mun gode ubangiji kuma Allah ya saka da alkhairi to kaji abin da yake faruwa doki eh, mutane suna cewa barin ka kudu ka gurgunta ce barin ka dambe da damun a kudu kake barin ka dambe ka gurgunta kudu gaba daya Tunda da ka kudu ba gaba ɗaya har yanzu kudu ba ta samu lafiya ba har yanzu kudu tana nan babu yan damba kullum gori ake kudu wasu suna cewa wannan abin yana fusata ka wannan abin yana tunzura ka suna cewa wasu suna cewa kai idan aka ce an ba wa ebola kuɗi yanzu ebola zai dadan bi har mana ta sanarwa ana cewa in aka baka miliyan ɗaya duk wanda yake so ka dadan be ya baka naira miliyan ɗaya ka dawo dambe me gaske wannan batu a tsakani na da Allah bai da kake tambaya na kuma na san duniya za ta gani don kwa yanzu a account na eh a asusu na wannan sirri na ne ko ba haka ba to na ba 2 point baya tsakani da Allah a cikin account ina ma wanda ba ma wanda nake dan wani harkoki harkan kasuwa ba hmm. yawa wannan wanda nake packaging din rayuwa na ne na ba 2 point something baya a cikin account ina ga miliyan ɗaya ba za ta sa in dawo dan ba tsakani da Allah ko ba haka ba to yanzu doki idan yanzu duk da cewa mutane suna ganin kudin nan ta gurgunci akwai fa wanda yana nan ko nawa ka yanka kace idan aka baka zaka da dan ba zai a cikin masu kishin kudu wasu suna ganin kullum bakin ciki suke kunsa a kudu kana ganin a takaice nawa ne kake ganin idan aka baka ka rike a hannu zaka dawo ka ci gaba da buga kudu dambe dan ka faranta wa masu kallo a kudu to shi Allah bayan da bayi da bawan shi kuma Allah gafurur rahim ko ba haka ba man kana ana falaisa huwa asallahu an ala bainakum wa bainal ladzina adaitun minhum wadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim Allah shi ne gabarta ma bawansa ne ko ba haka ba kuma ba a shiga tsakanin bawa da Allah yawa kuma haƙin da Allah baya yafewa haƙin tsakanin kai da wani ba wai tsakanin kai da shi ba yawa ni tsakanin da Allah ba zan boye ma ba wannan harka harka ce ta sana'a ta neman kuɗi kuma da nake zuwa yanzu nake ganin harkar kuɗin nan gaskiya ne a yana yana ɓaci kuma ina je ina jin babu daɗi a cikin zuciyana ni yanzu halin aka ce mun yanzu ga miliyan biyar in dawo dan ba zan anshe ta wallahi mm, kuma zaka na san miliyan uku insha Allah a wurin malamai za ta ƙare mm. yanzu da aka aka kunsa maka idan eh, kudawa yanda suke ganin ran suna ɓaci kullum a harkar dambe ba su da wani gwani da za a daga a ce wannan shine gwani a kudu idan suka shaƙa ma miliyan biyar gwangwan zaka da ka cigaba da buga dambe a daren da aka bani kuɗin nan ran da inda zan gaya musu zan dawo dan ban ma eh. su ci ga da wanda suke so a zo a yi damba kuma insha Allah sai na bada shi ko dan waye eh. alfarma annabi Muhammad dan ni har yanzu aji da kake gani na shekara shekara na 28 fa hmm. haka ko ni yaro ne da kuruciya a na da yarinta kuma da kuma ganganci hmm. yawa wani yaro ne shekara na 28 doki wasu suna ganin cewa eh ka bar dambe har abadan abada wasu kuma suna ganin e kila wannan abin da ake maka e ake wa kuduma gaba daya yana cikin abin da yake so samu kare wannan yana ga cikin abin da yasa kake cewa irin cewa kayan rantsuwa ka cika babban dambe zaka iya roƙon gafara kila idan aka shaka maka wannan kuɗi zaka da wasu kuma suna ganin ko an baka wannan kuɗi ba zaka da dan ba ai ina ko wanda ba za su iya fassara abin da na faɗa da larabci ba ko ayan da na jawo za su iya tambayin na kusa da su a ƙarshen ma a ƙarshen ma abin da na faɗa cewa na yi fa Allahu gafurur rahim haka na faɗa ko ba haka ba Allahu gafurur rahim kuma wannan firar da ake yi na san za a sani duniya za ta gani wanda abin ya mishi daɗi zai mishi daɗi wanda kuma wani dole za ka bi mai daɗi ba kuma ba zai yi farin ciki ba amma ina mai ina mai bada haƙuri ina mai bada haƙuri shi dan adam ajizi ne ina mai bada haƙuri yau kwana na biyar da rasa mahaifi yau kuma kwana uku da rasa masoyi na jafar ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu Allah ya rahamshe su Allah ya san da zuwan sa manzon Allah ya karbi bakoncin su Allah ya shayar da su ruwan alkausara mu kuma Allah ya kyautata karshen mu doki abu na kusa da na karshe wai menene ma ake maka wanda kake gani a kudu yanzu a bangaren dambe wanda shine ya fi ɓata maka rai wanda shine kake gani, dan shi zaka dawo dambe gaskiya abin da yake bata mu rai kawai in dambe ne suke zuwa bangaren kudu kawai sai su daga hannu ko su sha layi su ce ba kowa an gaba wanda ma zai iya kama su hmm. kana ganin wannan abun ba zumunci bane na yan dambe ko kuma tsoro ne wallahi ba zumunci bane duk wanda kaga yana yin haka kawai ya fi karfin wa'anda yake gani ya zo ya za ya fi karfin wa'anda ya zana malayin ne eh. amma ko da a ce ba abokin damban mu bane in ya fi karfin wa'anda ya zana malayi in muna tsaya wallahi bai isa ya zana ba hmm. abu na karshe doki eh, me zaka ce da kungiyoyin dambe da kuma yan kallon dambe da kuma su ɗan damban gaba ɗayansu eh to abin da zan ce ma kungiyoyin dambe sai dai in ce na gode Allah ya saka da alkhairi wanda kuma na mai ba daidai ba ya yafe ni amma ni kuma a kungiyoyin dambe ba ni da sama da kallici ba ni da sama da kallita a kungiyoyin dambe babu duk wani wanda zai zo yana wani farfaganda ko ya ce wai shi mun haɗa family da shi ko shi me ne ko shi yana ne to ni gaskiya kalliti ya fi mun shi in dai a kungiyan dambe ne kalliti ya fi mun shi su kuma iyayen gidana ba abin da zan ce sai dai in ce in nayi musu abin da ba daidai ba dan Allah dan Annabi su gafarce ni su kuma in dambe abin da kirarin da zan ƙara yi akan mu yan dambe mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu zauna lafiya in ka ga yaro ya girmama ka ka gani ba abin da na gode ma Allah na ka gani na yi fakejin ɗin kai na gaskiya rayuwar nan yanzu fakejin ne in kai fakejin din kanka to insha Allah za a daraja ka a girmama ka fakejin ne in kai fakejin din kanka insha Allah za ka yi lafiya ka gama lafiya doki abu na karshen karshe shine akwai alƙanin bello wanda abokin dan banka ne amma yanzu zai shigo kudu ya zagaye kudu karankata kaf ya zana layi ya rawa ma a kudu ba mai kama shi amma in aka sake mai daya ya fitsari a kudu ba mai kama shi kana ganin wani abu yana bata maka rai sai abin nan ya bata maka rai kuma in lokacin mu ne muna tsaye wallahi ma ku basiran rawar ma ba ta zo ba basirar ma ya zo irin cikin kudin ma ba zai iya ba wallahi sai daga nesa ya daga hannu a gaban makaɗi hmm. ƙarya ne in dai muna nan babu wani wallahi babu ƙato babu dogon banza yanzu kana gani da abu na ƙarshe idan aka baka naira miliyan biyar gwangwan masu kallon kudu suka haɗa maka naira miliyan biyar hosho ko ko in ce garanti za dawo dambe in aka bani wannan naira miliyan biyar ɗin insha Allah zan zo kuma yana fasanta musu rai don daga kuma zan fara takawa a tsakiyar fili alfarman annabi muhammadu sai na yi kisa uku to abdurrazak ebola mun gode da wannan lokaci da ka bamu idan wani lokaci ya sake bamu dama za mu sake neman ka ko kuma ran da aka shaƙa maka wannan kuɗi idan kudawa sun ji wannan magana taka ran da suka shaƙa maka wannan kuɗi sai mu mu tattauna da kai mu ji garantin eh ka dawo dan ban sannan meye ra'ayinka sannan me kake so ka yi a wannan harka ta dambe mun gode abdurrazak ebola